السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أصول السنة نعم إمام أحمد أصول السنة أنا فهمت نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خروج الدجال كان أين وتبين أين جن المسيح الدجال الإيمان أن المسيح الدجال خارج وذو الإيمان سوى لله المسيح الدجال بينه مكتوب بين عينيه كافر أن ربو تاسكان جدا نوسى أن an gane idan mutum ya san baki zai ga an rubuta kafirun tsakanin idanuwan ainihin shi masu masihu dajjal wal ahadithu allati ja'at fihi da kuma imani da hadisan da suka zo game da dajjal din wal imani bi anna zalika ka'in da imani cewa lalle wannan zai kasance lalle bayyana dajjal abu ne wanda tabbas zai kasance ashar shar wa hada ja'at fihi ahadithu sahihatu kathira wannan hadisai ingantattu da yawa sun zo game da bayanan masihu dajjal wasalat ila darajati tawatur wanda hadisan sun kai zuwa ga daraja na mutawatir fi khuruji dajjal wa fi wa fi wato game da ainihin bayanan dajjal da kuma saukan ainihin al wato annabi Isa alayhi salam ahadithun kathira akwai hadisai da dama ba guda ɗaya ba biyu ba wa minha ma taqulunahu salati salatikum fi kulli ne. daga cikin hadisan akwai abin da kuke faɗa a cikin sallolinku ko wani yini kuna sallah kuna cewa me Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah Lallai ina neman tsarin ka daga azaban kabari wa min azabin nar da kuma da kuma azaban wuta wa min fitnatil mahya wal mamat da fitinan rayuwa da fitinan mutuwa wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal kuma daga sharrin fitilan dujal mai shafaffan albarka ba'du nas yunkiru khuruj ad-dajjal wasu sashen mutane suna inkarin bayyana dujal suna ganin ai dujal ba zai bayyana ba ma al-asaf shadid kai abun baki ciki mai tsanani dan wannan abun baki ciki ne an gane tunda hadisi ya zo mutawatir ga duk mutumin da ya zama to ahlus sunna ya san abin da yake a cikin sunna bai kamata ya yi musun shi ba an gane hadisi ce. in kai ahlus suna ne kawai ka sallama mishi ne gaba daya Su zai ga wani mutum yana da awan suna ko ya jayarci hadisi ne Allahu a'alam, ko kuma ya san hadisi ne san rai ne Allahu a'alam. sai ga yana musun bayyana, dujal eh wa yaquluna nata'awwalu ta'wilat yana cewa za mu yi tawili gayar tawili hadisin dujal ya kamata abin tawili ومن أغرب التأويلات nasun fi hadha al-asr yaqulun daga cikin mafi bakuncin tawili tawili wanda ya zama bako shine wasu mutane a wannan zamani masu cewa inna dajjal laysa shakhsan ai dujal ba mutum bane wala an ce dujal zai bayyana kada kai tsammani dujal wani mutum ne ba mutum bane ai wala isa shakhsun shi ma annabi isa ba mutum bane ba wa innama kawai mafuskanta ne na ruhi na maddi da kuma mafuskanta na ainihin mata. wato abin da ake shi shine abin duniya an gane ko mafuskanta ne na ruhi ko mafuskanta ne na ainihin abin duniya an fahimta hmm. in ce abu shi shine abin da mutum ke iya tabawa ya gani kuma ya amfana da shi a duniya shine mata. shi kuma abu na ruhi shine abin da ke da alaƙa da zuciyarsa a gane wata shi kamar za ce su annabi isa bayyana sa yana da alaƙa ne da mu kamar misali lokaci zai zo wanda imanin mu zai karu misali kaga idan an ce lokaci zai zo wanda imanin mu zai karu kaga wannan yana da alaƙa da da ruhi sannan kuma abin da ya shafi ci gaba na zamani tattalin arziki ya haɓaka a samu ci gaba a kimiyya da fasaha wannan shine ittijahun mahdi hmm. to in aka yi maganar dujar zai bayyana ana maganar nan gaba za a samu ci gaba sosai na tattalin arziki ci gaba na ainihin kere-kere na zamani A gane to wannan kere-keren zamanin da tattalin arziki zai sanya mutane su bashi shine muke neman tsari daga almasihu da jihar A gane shi kuma annabi isa alaihi salam da ake nufi shine ci gaba na ruhi eh فالاتجاه المادي أطلق على الدجال wato mafuskanta almada mafuskanta na ainihin shi gaban duniya shi aka wawaita akan masihun dajjal shi ne ake nufi da dujjal muna neman tsari daga dujjal ai muna neman tsari daga ci gaban tattalin arziki da ci gaban zamani da kere-kere da sauransu walijtijahun ruhi utlika ala isa sannan mafuskanta na ruhi shi aka wawaita kan annabi isa annabi isa idan ya bayyana imanin mu zai karu da fahimtar mu na addini wala hadithu mutawatiratun fi dajjal wa fi isa hadisai sun zo mutawatirai game da dujal da kuma saukan annabi isa alaihi salatu wassalam kama sayati kamar yadda zai zo al-ahadith kathiratun minha wato hadisan wato bayanan annabi isa da kuma sauka da kuma bayanan dujal suna fa da yawa daga cikin akwai hadisin ibnu umar wa Anas wa Huzaifa da hadisin Anas dan Malik da hadisin Huzaifa ibn al-Yaman wa ibn Mas'ud wa Abi Hurairah da hadisin ibn Mas'ud da kuma Abi Hurairah hadhihi ahadithun fi sahih Muslim wayannan hadisai suna cikin sahih Muslim ne fi khuruj ad-dajjal game da bayyanan masihu ad-dajjal wa anna kullu nabiyyin hazzara min hadha ad-dajjal cewa lalle kowane annabi ya yi tahziri ya ankarar da al'ummansa daga daga bayyanan dajjal وحذر منه محمد صلى الله عليه وسلم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شما يأيك هزيري كما بيان الدجال وقال إني أنذركموه يشي للي ني إمي مكو كركدن المسيح الدجال وسأقول لكم شيئا ما قاله أحد قبل تسلزن جاي مكو ولا أبو وأن ولا متن قبانينا بيتأفأ إجبا بعتبر سامو ولا النبي gabanina na ya faɗi yana abubuwa ba ni zan gaya muku yanzu innahu a'waru al-ayn al-yumna lalle dujal a'war da shi mai ido ɗaya ne wato bangaren dama an gane ku yana da ido ɗaya bangaren dama wa yakhruju ma'ahu jannatun wa ma'ahu nar kuma zai bayyana tare da shi akwai aljanna kuma tare da shi akwai wuta narun min nari wato akwai rafi zai bayyana a tare da shi akwai rafi na ainihin wuta wa naharun min aljanna da kuma rafi na aljanna fi ma yabdu lin nas a cikin abin da ya bayyana ga mutane ga abin da ya bayyana ga mutane za su ganshi kamar rafi ne na wuta da kuma rafi na aljanna ga zahiri wal waqi' anna nahar aljanna narun wato alhali kuma ga hakika lalle rafin na aljanna ba rafi bane na aljanna wuta ne shi wa naharun nari jannatun shi kuma rafi na wuta ba rafi ba ne na wuta wato aljanna ne shi yanar da zarar mutum ya fada cikin rafi na wuta to zai ji wani irin ni'ima da daɗi aljanna ne nan wajen in ya fada cikin rafi na aljanna to azaba ne misali فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى المؤمن النهر التي يتراءى للناس sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni cewa idan mutum ya ga ko hmm. idan mutum ya ga idan mumini ya ga na allazi allati yasara alin wanda yake bayyana ga mutane cewa annahu narun hmm. cewa wuta ne shi an yashraba minhu cewa mutum ya sha daga cikin wannan wannan rafi din yutatiru ra'sahu wa yaghmid wa yaghmid aynayhi wato yana sunkuyar da kanshi kuma yana rinsa idanuwansa wa yashrabu minhu wato ma'ana ya sunkuyar da kanshi an gane sannan kuma ya ainihin rinsa ido ya rufe ido kawai ya sha kada ya ga wuta ne ya sha kawai ya Da fa innahu un bari to lallai ruwa ne wanda yake mai sanyi aljannatu allati tatara'a lin-nas aljanna wanda yake bayyana ga mutane annaha nar cewa lallai wuta ne wal iyaz billah a cewa lallai wannan aljannan wuta ne hmm. wal iyaz billah hmm. na'am sallallahu alaihi wasallam كشف الشبهات في مسائل suna da zubar da awon cewa gefen dama da yake mabakanta kenan tujar shi ne mutumin da yake son duniya da san lahira gefen dama aljanna ne bangaren lahira ne gefen hagu kuma duniya to tujar kawai wani mutum zai bayyana mai tsananin san duniya kuma zai tura mutane zuwa ga san duniya ta kula da

ya eh. a kafin ne mai sauki rubuta shi a koshi rubuta shi da a rubuta shi a mutum ya da sauƙi ba wahala an samu ka fara ba maktubun bai da ainihi da kafin da fa'un da ra'un an rubuta shi gaban gidan manzana نعم كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن لا يجوز لنا أن نقتل ونغدر بمن كان منهم في بلادنا سيدي بايا هلتا أدريم ميكتا قومي يوزرا ga wanda ya kasance daga cikin su kafiran a cikin garuruwanmu an gani inda su kafiran suna garuruwanmu baya kamata mu yi kisa ko mu yaudari ɗaya daga cikin mu mamaye shi mu harbe shi misali li'anna al'ahda baqin domin alƙawari yana nan tsakaninmu da wayannan kafiran yubayyinuhu annahu law kana qadim taqada ahdahum ma'ana wato abin da ke bayyanar da wannan cewa lallai da ya kasance qadim taqada ahduhum ma'ana bikitalina da ya kasance alƙawarin su ya warware tare da mu bikitalina in suka yake mu misali ce kafirai ne wanda suke zaune a cikin ƙasashenmu sai kuma ya zama to zo sun yaƙe mu na hannu la ghairan wato suka yaƙe mu mu ba wai sun yaƙi wasu ba mu suka yaƙa na'am lam yajuz lana al-ghadar biman dakhala minhum biladan baya halarta a gare mu mu yaudara ga wanda ya shiga cikin garuruwan mu daga cikin su bi amani da amana qabla naqd al-ahd kafin su warware alƙawarin mu ba mu cikin da ne ba su warware alƙawarin mu ba sai suka shiga cikin garuruwan ba za mu kashe su ba kama zakarnahu sabiqan kamar yadda muka ambata wato dazun da magana da ya wuce can فلأننا لا يحل لنا الغدر بهم إذا قتلوا غيرنا وتمو فلألّه cewa mu ya zamanto baya halarta mu yi yaudara a gare su in suka yaki wasu mu mimma la yu'addu naqadan lil ahdi wanda ba a lura da wannan a matsayin warware alƙawari wa Bila dakhalu biladana bi alhali sun shiga garuruwanmu da amana ne ba da aure wannan shi ya fi cancanta a gani inda wa'annan sun shiga garuruwan da amana su suka fi cancanta a shekara kashe su wa ala hada fa yajuzu lana nahnu ahadul A kan wannan yana halatta a gare mu da ikun musulmai an najida ikhwanana almu'tada alayhi an da ikhwanana na cewa mu taimaki yan a ga za mu yan uwan mu da alayhim Waɗanda aka yi ta'addanci a gare su wa nuqatilu ma'ahu ko mu yaki tare da su fi baladihim na fi baladina a cikin garuruwan su ba cikin garuruwan mu ba abin da ake nufi a nan wajen su yan uwa Na. wasu misali kamar ce mu yan Najeriya ne hmm. muna tare da wasu kafirai a Najeriya kafiran nan kafirai ne na amana to sai zamanto kafiran nan ba su yaƙe mu yan Najeriya ba sai suka je suna yaƙan musulmin iraki to yanzu in suna yakan musulmin iraki muna da iko su 'yan najeriya mu kai musu hari mu kashe su saboda suna kashe musulmin yan goma iraki shirya ta ce hakan zai halatta a gani idan muna so mu to za mu tashi ne mu koma iraki idan muka je muka zauna a iraki to musulmin da ake yaƙa a iraki a nan wajen za mu iya shiga cikin wani yaƙi mu taimake su kuma da amma su kafirai da suke kasar mu da suke amana a cikin kasar mu ba za mu ba za mu zama kashe su ba saboda suna da amana a kasar mu amma ba su da amana a iraki wannan shine لأننا إذا شاركناهم ودخلنا أرضهم domin lalle mu idan muka yi musharaka da mutanen iraki muka shiga ƙasansu kana qitaluna ma'ahum biddul mu'ahidin to ya kasance yakin mu tare da su wajen wato wajen yakan kafiran amana bi daulatina kafiran amana na daular mu hmm, min babi dafi sa'il wal mu'tadi yana daga cikin babi na tunkuda ainihin wato ɗan ta'adda a wato dan asa'il mai kai mana hali hmm. kuma ɗan ta'adda wala yashtaritu fihi ibn al-imam wala yashtaritu fihi ibn al-imam na irin wannan ba a shartanta ainihin izinin sarkin musulmi a haka wala yu'addu naqdan li ahdi dawlatina ma'ahu ko ba a lissafa shi a matsayin warware al'awarin daular mu tare da su an gane ku ba za a ce an warware al'awarin daular mu ba wancan ba tunda ne ba dole mu ne muka yi mu mun je ne mun kai ziyara can muka muka tsiri sai kasar can kama law sala alaina mu'ahaduna lana fi baladina kamar da a ce a yi rigin kafiran amana za su kai mana hari a cikin kasashen mu misali fa amma an naqtulahum wa naghdura bihim fi baladina amma a ce mu kashe su ko mu yaudare su a cikin garuruwan mu wa nahnu ala ahdin ma'ahum alhali muna kan alƙawari tare da su aw naqtulahum fi baladin muhayid ko mu kashe su a cikin gari wanda wanda yake suna suna abin nan ya kusa da garinmu qali da khallahu nahnu mu ko mun shiga cikin garin wahun bi amani wato da mu da su mun shiga da amana gari wanda yake kusa da garin mu mm. wanda mu da su mun shiga da amana kuma ce da mu da su mun je kasuwanci an gari mm. da mu da su mun tafi Nijar su kafirin amana sun je kasuwanci a Nijar kaga sun shiga Nijar da kenan aminci da amana mm. duk wanda ya je kasuwanci a wata ƙasa ko ya sani ko bai sani ba shi dan amana ne a wannan kasar idan kafiri ne shi ya zama kafirin amana idan musulmi ne shi ya zama musulmin amana a duk musulmin da ya shiga daga nan zuwa Nijar to ya shiga ne da amana kenan haramun ne ga ainihin kafirin amana ya kai ma ɗan Nijar hari saboda ya shiga wannan ƙasa da amana haka nan shi ma ɗan a shi ma musulmin da ke shi ma musulmin da ke Najeriya ko hmm. da shi kafirin da ke Najeriya da ya shiga Nijar din duka gaba ɗaya haramun ne a kai ma Nijar hali. Eh, fala ya juzu bi hali baya halarta ta kowane hali. Wale ya hada min nusratin fi shay. Wannan ba shi daga cikin taimakon a cikin komai. Bal huwa min al-ghadr alladhi nuhina anhu. A'a yana daga cikin yaudara wanda aka hana mu. Zai daga cikin taimakon Nijar a ce mu mu zo mu kai makafiran amana hari. Su kafiran da suka shiga Nijar don kasuwanci sai mu musulmin najeriya mu je mu shiga nijar din mu je mu kai musu hari wannan yana daga cikin yaudara wanda aka hana mu gare shi walakin man arada nusratahum zahaba ila sahatil qital sai dai duk wanda yake so ya taimake su to sai ya tafi farfajiyan yaki wa qatal idan yaki tare da su wa kana zalika min babi dafi sa'il kama huwa al sai wanda ya zama tun daga cikin babun tun kudi a irgin wato bai kai mana hari hmm. eh, kama huwa fil hal fi shishan wa ghairiha kamar yadda yake cikin halin ceceniya da ta. lokacin ceceniya suna yaƙa roshiya ana yaƙi tsakanin musulmin ceceniya da roshiya ita roshiya wato tana so ta yi musu mulkin mallaka da ƙarfin tsiya su kuma musulmin sun iya ta ana ta yaƙi ana ta yaƙi to wannan yaƙin da ake yi wato kai ɗan musulmin saudiya yana iya fita daga saudiya ya tafi ceceniya ya je ya taimake su an fahimci musulmin najeriya yana iya fita daga najeriya zai ya je taimaki musulmin chechenia wannan ba laifi ba ne ake eh وسيأتي توضيح هذه المسألة Wato وتبين da wannan matsala da sanin zai zo da wannan ta bil adilla da dalilai fi risalati ru'yatin shar'iyya fi ba'd ad-da'awat al-jihadiyya al-mu'asira a cikin wata risala da muka rubuta mai suna ru'yatun shar'iyya mahanga na shari'a mm. في بعض الدعوات الجهاد أتكلم وفتاشي ندعوه لجهادي المؤثرة نزامن وفي الكراية كراية أتي جهاد نزامن والذي يكبر للسنة أي ما شاء الله إيه، شكرا عفو الملام عن العلم عفو الملام الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الله يقرا مجي دايشي ويل للعالم من الاتباع عذاب يا تبت جمالي daga mabiyansa in kana hada ma'fuwan anhu anani malami ga mabiyansa idan malami da gangan yazo yana bada wasu irin fatawoyi wanda yake da kuskure kaga wannan malami ya zama to musiba ga mabiya ko to irin wannan malami shi ne ce azaba ya tabbata ga malami ga mabiyansa idan malami ya zo ya samu zaniya to wannan zaniyar da malami ya samu zai shafi ɗalibansa an gane shi za ki cewa kuɗi taka tsantsan da ainihin zaniyar malami idan malami ya zame to duniya tana zamewa da zamewansa shi malami bai tafiya shi kaɗai ba ku taba samu an ce malami ya zame shi kadai ya zame ba duk bace wanda malami ya yi sai ka ganshi da mabiya ko mu taba ganin wani malami wanda ya bace aka bar shi kadai ba taba gani ba yaya aka yi aƙidar shi a ta samu shiga ya aka yi aƙidar tsarin aka ya samu shiga ya aka yi aƙidar ahmadiyya ya samu shiga da aƙidar tufanci saboda zami yana malami malami ya zame sai kuma mabiyansa suka zame tare da shi نعم فإن كان هذا معفوا عنه إذا كيف تجي وانا أي أبوا قريش ما عظم المسألة الناشئة من فعله تعرف الجرم برنا وانديك تاسو هذا أي شيء ما لهم فلأن يعفى عن الآخر ما خفة مسألة فعله أولى وانتو أتشي أي أبوا قريش شو أي أبوا قريش تعرف أي شيء تسوي جرم برنا أولى بنا أي شيء يبدأ شوان a yi rangobi ga ɗayan shi ɗalibi an gane ko tare da saukin barnar shi ya bi shi malami shi ne wanda ya ƙirƙiro wannan ishtihadin da ya kuskura shi kuma ɗalibin ya yi zaru ya yi bi shi an gane ɗalibin ya ɗauka daidai malamin da ya bi shi an gane to malamin da ya zo ya halatta haram ko ya haramta halal ga laifin shi ya fi girma shi kuma ɗalibi ya ɗauka ai malamin kutuwa ne mai kyau ya yi sai ɗalibin ya bi shi akan ya ɗauka daidai yake kai to wannan shi ya fi cancanta ya samu uzuri shi ɗalibin da shi shekul islam ibn taymiya na'am yaftariqani min wajhin akhar eh sukan bambanta ta wata fuska daban wa huwa anna hadha ijtahada fa qala bi ijtihadi shine lalle wannan yayi ijtihadi sai ya faɗi maganar ijtihadin sa ولو من نشر العلم وإحياء السنة alhali yana da kokari wajen yada ilimi da kuma rayar da sunna ma tanghamiru fihi hadhihi al-mafsada wanda wa'annan wa'annan ainihin barna za su iya nutsewa ciki mm. wa'annan barna za su iya nutsewa cikin wa'annan kurakur wa'annan wannan abu yana da alkhairi wanda alkhairin da yake da shi to duk wa'annan barna za su iya nutsewa ciki kawai kaga an manta da su an gane wannan mm. malami ya aikata ayyukan alkhairi da yawa ya kaɗan same shi da wani ɗan zami ya kaɗan wanda kuma zamiyan nan ba da gangan yayi ba to wannan zamiyan zai iya ainihin goge wannan aikin alkhairi zai iya goge zamiyan da yake an gane wannan hmm. hmm. qad farraqa Allahu bainahuma min hadha alwajh Allah ya bambanta tsakanin su ta wannan fuska fa asaba almujtahid ala ijtihadihi sai ya bada lada ga mujtahidi akan ijtihadin sa wa asaba alalim ala ilmi ya bada lada ga malami akan ilimin tsawaban lam yushriku fi fi zalika aljahil lada wanda shi wancan jahilin da ya biyayya ga malami bai tarayya ba a cikin nan shi wannan jahili ba zai samu lada ba sai dai kawai an mishi uzuri ne kawai na ya bi wannan malami ya dauka, malami yana kan gaskiya wa huma ne fil afwi shi da malamin da ɗalibin sun yi tarayya wajen afuwa. wa muftarikani fil thawabi amma sun bambanta wajen lada malami in yayi ya yayi kuskure ko da ya halatta haram ne na yake da shi ishtihadi ne yayi kuskure amma dalibi da ya zo ya bi malami akan kuskure shi dai an yafe mai kurakuran shi amma bai da lada sun bambanta a nan wajen eh wa uqul uqubati ala ghairi almustahiq mumtani'un wato aukuwan azaba ga wanda bai cancanci azaba ba abu ne wanda yake ya hannu dalilan kana aw haqiran shin mai girma ne zunubin kuma azaban mai girma ne ko karami ko wulaƙantacci wala budda min ikhraj hadha al-mumtani min al-hadith ba makawa a fitar da wannan mumtani wannan wanda aka hana din da malami da wannan da ami din ko dole a fitar da su daga cikin hadisin bi tariqin yashmal al-qismayn to wata hanya wanda duk ya shafi duk bangarori guda biyu duk bangarori guda biyu sun fuskanci wannan a gari na'am malami yayi a bai halatta inda ga nasi nan malami baya ishtihadi ma a wujudin nas inda ga nasi to ba magana ishtihadi na wannan malami wa alaikum salam ya eh eh Hmm. amma ka sani ba malamin ba mujtahidi ba malamin Najeriya ba eh ka san sai ya kai matsayin ijtihadi ilimin shi ya kai matsayin da za a saurare shi a matsayin malami ba wai kawai mutum ya zo kawai shi kashi bai nuna a ilimi ba yanzu yana karantar da wasu a kira shi malami yanzu da wani sabon abu an gane ya zo ya yi ishtihari kan wani sa na bashi da uzuri an gane duk mutumin da ba fagen shi bane shi ɗalibi ne sai shigar da wani ɓata cikin mutane to ba wani uzurin da za a yau an ce ne wanda ya yi ishtihadi mushtari ake magana wanda ya kai wanda matsayin kira ɗalibi ne da ɗalibi ɗalibi wanda ko ɗalibin da ya shi ne suka yi wannan abu inda ya ɗauka cewa shi yana kan suna ne tsakanin shi da Allah to kila shi ma ya shiga cikin wannan ɗalibin bai da lada ne bai da lada amma ba zai ba su ba zai ya za yi ya za su da kanshi a duniya za ta ce yanzu sun na zo ce albani ne ba a kowa ya sani a gani idan mutum yana da ilimi kuma ba wai ɓoye ilimin ne ba kila za su cewa ilimin ya kai ma za su cewa ya kai matakin malami hmm. na'am da zai na'am يقول رحمه الله وقال في حياتي نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله وأطال في طاعته yana faɗa Allah ya masa rama kuma Allah ya tsawaita cikin yi masa biyayya na'am fa fi tauhid wa adillatuha a cikin tauhidi akwai usul guda uku kuma akwai dalilanta hadha zafi tauhid ibada wannan a cikin na ibada an gani mm. akwai usul guda uku kuma da kabilanta yani yabda'u bil asghari fal asghar abinda ake nufi a nan wajen mutum ya fara da karamin ilimi karami karamin ilimi sannan karami karami haka har ya kai ga ثلاثة الأصول haula حول من ربك wa دينك وما نبيك usul guda uku suna gudana kan suna kewayawa ƙarƙashin man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka mm. Eh, wane ne ubangijinka menene addininka sannan wane ne annabi wayannan su ne usul guda uku wanda ake bukata kowane musulmi ya san su alqawaidul arba sannan akwai ka'idoji guda hudu kuma taduru ala qawlihi ta'ala wal asr tana gewayawa kan maganar Allah da yake cewa wal asr innal insana lafi wannan asali guda hudu hmm. ma'rifatu ma'rifatu العبد ربه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الأدلة ها؟ ايه معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة شنو أصولنا ثلاثة ولو نبع وديك أصول القواعد الأربعة العلم والعمل والدعوة العلم والأمل والدعوة والصبر على الأربعة على الأربعة farko dai mutum ya yi karatu eh, idan mutum ya yi karatu ya yi aiki da shi in ya yi aiki da shi sai kuma ya kira wasu mutane wanda ba su fahimci abin ba idan ya kira su sai ya zama to suna aibanta shi ko suna faɗin manganu marasa daɗi a kan shi to kada ya ce zai fasa don wani idan yana da'awa sai ga an zaɓe to sai ce ya fasa shi ya ɗauka cewa zai shiga wannan fage na da'awa to shi kenan zai ta samun yabo ne wajen mutane an gane to shi wannan fagen, ba yabo ake samu ba sai ka sha wahala tukuna an zazzage ka an faɗi mangaru wani ma kashe shi ake an gane wani kuma a ɗaure shi akan wannan al'amari an gane eh, to idan irin wannan abin ya faru mutum yana cikin wannan fage na da'awa ya yi haƙuri akan duk wani hanya na cutarwa to shi da ta ce shi wannan wayanan ƙa'idoji guda hudu suna gewayawa ne ƙarƙashin wannan aya ɗin hmm. na'am نعم الآن hmm. eh, da كشف الشبهات والعصر والعصر وتنارا إلى العصر إن الإنسان لفي خسر دليل رنقوانا بالعصر إن شاء الله lalle mutum yana cikin hasara hmm. al'aya an gane ku hmm. illan lazina amanu sai waɗanda suka yi imani an gane ɗaya kenan sun yi imani sannan wa amilu salihati mm. kuma suka yi aiki mai kyau wa tawasaw bil haqq suka yi majunan su wasiya da faɗin gaskiya wa tawasaw bis sabr sannan sai suka yi majunan su wasiya da hakuri idan har kana faɗin gaskiya to sai kai hakuri ah. in baka da hakuri to sai baka haƙura da faɗin gaskiya din mm. kaga nan an ce illal ladzina amanu to bai yiwa mutum ya yi imani bai da ilimi ah. ko imani yana da alaka da ilimi idan sai mutum ya yi ilimi sa'annan yi imani sa'annan yi aiki mai kyau sa'annan yi wasiya da gaskiya sa'annan yi wasiya da mai hakuri a gane ku? Mm. na'am kashfu shubahat eh. shubahat ba'di ahli shirki التي أوردوها أوردوها وأجاب عنها الشيخ رحمه الله بما تيسر وتشبهه نساشا ما أبو تاشركة التي أوردوها وأن السنسكة كان قالوا لي إنتم أبو تاشركة وأجاب عنها الشيخ wanda shi malam ya amsa a gare ta rahimahullahu bima tayassara wato malam Allah ya masa rahama ya amsa da abin da ya sawwaka wa fi tawhid al-asma'i wa sifat al-aqidah al-wasitiyya to idan kuma abu ya shafi tauhid al-asma'i wa sifat ne littafin da ya kamata mutum ya karanta saboda ya fahimci tauhidi na asma'u wa sifa da kyau shine ya karanta al-aqida al-wasitiyya التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله wanda shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rama ya wallafa wa hiya min akhsad kutub al-aqida yana daga cikin mafi yalwa na littafin aqida littafin da yake ya yalwatu ya samu wadata kan mai kan abin da ya shafi asma'u wa sifat an kyakkyawan bayani a kansa mm, wa ahsani kutubil aqida kuma yana daga cikin mafi kyawun littafin aqida littafin aqidatul wasiliya Dalibin ilimi baya wadatuwa daga barinsa summiyat bil wasitiyya nisbatan ila wasit an kira shi a gidatul wasitiyya dangane zuwa ga garin wasit wasit wani gari ne Da za ba'da qudatuha qadima ila Rahima rahimahullah domin wasu sashi daga cikin alƙalanta alƙalan wasu sun taho zuwa ga malam Allah ya masa rahama طلب منه أن يكتب ملخص في عقيدة Sun nema daga Malam ya rubuta تصمري yayi summarizing din aqidar salaf an gane ce yana kiran wasiya kamar an yi summarizing din aqida ne na salaf a cikin sa kataba hadhihi al-aqida al-mubaraka sai ibn timiya ya rubuta wannan aqida mai albarka ya ce al-aqida al wasiya to wasu malamai suna cewa dalilin da yasa aka same sunan kenan an sami sunan lura da wato alƙali alƙali a can garin wasuɗa shine yazo zuwa ga ibn timiya ya a rubuta littafin hmm. amma wasu malamai suka ce ba haka bane dalilin da ya sa ka wasu iya saboda littafin yana magana ne cewa ahalin suna a wato su suna tsakiya a cikin aƙida dangane da sauran ƙungiyoyi a gari dangane da sauran ƙungiyoyi na bid'a ahalin suna tsakiya suke ahalin suna suna tsakiyan shi'a da kuma zuwa khawarij a wajen sahabbai a gari su ahalin su shi'a sun kabarta sahabbai kusan duka sai wasu wanda ba a wasu yan kaɗan ba su ta tara ba su kuma yan khawarij sun kafurta wasu sahabbai bangaren aliyu bin abi talib da bangaren usman an gane amma sauran sahabbai ba su kafurta su abubakar su umar su su da abubakar da umar da sauran sahabbai ba su kafurta su ba amma sun kafurta sahabba aliyu bin abi talib da kuma duk masu goyon bayan aliyu a lokacin nan da kuma bangaren shi Usman da kuma masu goyon bayan Usman sun kafirta su su kuma ahlus suna suka ce duk sahabbai gaba ɗaya a adilai ne kaga suna tsakiyar wayannan su ba su biyayya ga gidan shi'a ba ba su biyayya ga gidan bawa ba kawari shi ga abin da ya shafi kaddara ahlus sunna suna tsakanin kadariya da jabariya yan kadariya sun yi inkarin kaddara gaba ɗaya yan jabariya su kuma sun yi mai sun wuce gona da iri wajen tabbatar da kaddara sun ce dan adam ba shi da aikin shi kawai duk abin da dan adam ya aikata kawai Allah ne ya aikata kaga an samu guluwi ta bangare guda biyu masu kora kaddara duka da masu tabbatar wa dan adam da da ainihin cewa dan adam ba shi ke aiki ba kawai Allah ke yi to sai ahlus sunna suka tsaya tsakiya cewa wato Allah ta'ala shi ya halicci aikin da dan adam ke yi amma kuma dan adam ke aikata aikin hakikatan kamar yadda Allah shi ya halicci ƙwayan idanka amma kai ke gani Allah shi ya halicci bakinka amma kai ke magana to shi ma Allah shi ya halicci aikin dan adam amma dan adam ke aiki shi yasa dan adam duk abin da ya aikata ake mai hukunci da aljanna ko wuta ina ba ta gane to kaga wannan shine maganan wasiya cewa su ahlus sunna suna tsakiya tsakanin kungiyoyin bid'a a cikin kowane abu na akida shine dalilin da yasa shekul islam ya samu littafin suna al'aƙida alwasiɗiya to aƙida ta tsakiya hmm. an gani? Hmm. a cikin wani zamurin rinjaye kowanne daga cikin zai samu shiga hmm. ko alƙali wani alƙali a garin Wasuɗa ya kawo ziyara ya nemi a rubuta musu littafi sai littafin ya zama so a gidan sulwasiɗi a gidan mutanen Wasuɗa. a gani so ibn na yawan rubuta littafi dangane da mutanen gari sun tambaye shi kama akwai aqidatul hamawiyya akwai aqidatul tadammuriyya duk sunan garuruwa ne mutanen ka tambaye shi rubuta littafi zai rubuta littafi a kamacin aqidan yan Kaduna in yan Kaduna sun tambaye shi rubuta masa littafin aqida sai ce aqida yar Kaduna sunan aqida yar wasita aqida yar yar jibiyar kun gani mm. to sanan kuma da wancan magana cewa ahlus sunna su ne tsakiya tsakanin duk ƙungiyoyi na duniya akan matsala na akida. Eh. Kawai sun malhamawiya wacce damuriya. Sannan sai akida hamawiya da akida ta damuriya. Wa umar risalatan ausa umina na akida tilwasu. Su wa'annan risaloli ne guda biyu sun fi faɗi fiye da akida tilwasu biya. Lakin na ha ajima umin huma. Sai dai ita ta fi su zama dunkulalliya ta fi su abubuwa. Da annahu zakara fiha al-asma wa sifat. domin a cikin wasu wasiya zikira biyar asma wa sifat an ambaci asma wa sifat a cikin ta na'am wal kalam al iman sanan da magana kan al imani shin imani yana raguwa yana karuwa kuma bai raguwa bai karuwa an tattauna kidan ahlus sunna kan imani mm, wal yawmil akhir da magana kan lahira duk an yi magana cikin wasu jama'a? Kuma an yi magana وأي مغانا كان هنيا أهل jama'a kan wayannan gaba قبعدها ومنهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده منهج أهل السنة والجماعة وجم أمرين الجوان أيكي دهاني كمنكر فهي أجمع من التدمرية والحموية إذا كان في تكتر أبوبوا في رأينا أجيرة التدمرية والحموية لكن التدمرية والحموية تمتازان بأنهما أسأل منها في باب الصفات لذلك التدمرية والحموية سنجبتشي sun bambanta da ainihin wanzubiya ta ta wata bangaren cewa sun fi faɗi a cikin babin azma wa sifat a wajen azma wa sifat kawai da lamuriya da hamawiya sun fi wanzubiya an gani mm. amma ana magana bayani akan tauhidi gaba Wasu biya ta fi mai ita biya ta yi magana kan abubuwa da yawa banda azma wa sifat mm. ta yi magana kan ainihin sahabbai mm. menene matsayin makar sahabbai me matsayin mu akan amru mai ma'ruf wa nahy anil munkar me matsayinmu mu akan tashin kiyama me matsayin mu kan kaza to duk abubuwan da ba ba shafi ainihin asma wa sifat ba wasu iya ta yi bayani a kansu kun gani mm. amma ita hamawiya da kuma tadamuriya sun tsaya ne kawai kan asma wa sifat kuma sun buɗe ɗan sun faɗa bayani sosai fiye da wasu iya akan na bangaren يقول فالطحاوية مع شرحها وأتوينا شيوا تهوية تعرض الشر منك وهي معروفة إذا تهوية سلام ياشي وصارت شائعة بين الناس الآن وكذا زمن توتا يا هذا حيث قررت في الجامعة الإسلامية فإذا إتا وتهوية وتأنتبت بإتا أشتم من هذا ذكر سن أين جن جامعة إسلامية إذا كرتوا جامعة إسلامية للي سمت يا كرتا تهوية an gani tare da sharhinta domin ya fahimci aƙida ka ahalu suna da kyau hmm. na to ba mamaki na zuwa mutanen gurin kuma kawai zai rubutu yau kawai sun tambaye shi rubutu kawai zai rubuta mutu haka ne نعم مجمل الأصول عن السنة والجماعة أجل kuma sai ga ruwan ya tsaya da wuri